Ace ɗauko mun jaka ɗauko pause.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 a na ce za mu ƙara tashi daga farkon babul qada'i fi man wajada ma'amra'atihi rajula wato a cikin a kitabul aqdiya a littafin mu muwaffa'ul imam malik Allah ya ƙara masa yarda wato menene hukunci na mutumin da ya sami iyalinsa ko ya sami wani mutum Allah ya kare tare da iyalinsa wato yana muqarafatul fahsha a mun yi magana gwargwado a kai illa kawai abin da nake so in ƙara shi ne wato ɗan kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen matsalar domin kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hukunci guda uku a wannan wajen ko guda biyu uh, idan mutum ya sami iyalinsa tare da wani to shari'a shine ya yi su yi li'ani domin idan aka bar shi cewa kamar da muka sani mun faɗa a satin da ya gabata ko karatun da ya gabata cewa duk abin da yake haƙƙin jini ne shari'a ba ta yadda wani ya ɗauki hukunci a hannunsa a kai ba dole sai alƙali wannan ƙa'ida ce da za mu ɗauke ta kawai a yanke a ko da yake idan har ya faru aka ɗauka ɗin to ya danganta kamar irin wannan mutum ya sami wani da iyalinsa sai kawai ya je ya kashe shi to kaga in aka bar shi cewa haka ya za a tabbatar ya same shi ko bai same shi ba sannan ya za a tabbatar cewa abin da yake zargin wannan zai zama wata an buɗe wata kofa ta mutane kawai su rika tuhuman mutane bil batil suna a suna ɗaukan doka a hannunsu a kansu saboda haka shari'a bata yadda da wannan ba sai an sami shaidu guda hudu a hanyoyi na zamani kamar misali a ce ko ɗaukan hoto ko makamantan wannan duka ba za su zama abin da shari'a za ta dogara da su ko za ta karɓe su ba abin da aka ajiye shi ne waɗannan shaidu guda hudu ɗin sai an same su حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آه. to mun gani dai wato Sa'ad ibn Ubada ya ce wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin idan da zan sami iyalina ko wani mutum tare da iyalina sai in kyale shi in je a wasu sun zo da riwayoyi da dama hadisin ya zo da riwayoyi da dama wani riwaya na cewa rasulullahi ya za a yi in bari wai in ce wai zan tashi in je in ga mutum da iyalina kuma in tashi wai in je neman wasu shaidu ban cire kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi ce, yace ka yace shugaban ku mai kishi ne yace ma mutanansa yace amma kuma ni na fi shi kishi yace kuma Allah kuma ya fi ni kishi mun sani a wannan ka'ida ce sananniya dan an sifanta Allah da wata sifa wanda take irin waɗannan to ana nufin abin da hakan ke natijan abin da hakan zai haifar wato kishi sifa ce ta ɗan adam Me kishi ke haifarwa ɗaukan mataki ga wanda ya haɗa wannan da wani ko to Allah subhanahu wataala an haɗa shi da wani baya yafewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh wannan shine shari'a wato sai dai ka zo da shaidu guda hudu saboda a ah, وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي ابن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي inna hadha shay'a ma huwa bi ardi azamtu alayka la tukhbiranni fa qala lahu abu musa kataba ilayya muawiyah ibn abi sufyan an as'alak an dhalik fa qala ana abu hasan illam ya'ti bi arba'ati shuhada falyu'ta bi rummatihi wato wannan hadisin ganan da isnadin shi daga Yahya ibn Sa'id daga Sa'id Musayyab Allah ya ƙara masu yarda ya ce wani mutum cikin mutanen sham Allah ya gaggauta mata faraj in an ce sham ana nufin siriya da falastin a yau ko da yake sunan yarin jaya akan siriya siriya da falastin da jordan a yanzu da da lebanon ko duk dai wannan shine kasan sha. to amma dai adatan an faɗi ana nufin siriyan kawai amma dai dukansu a yuqalu lahu to yace wani mutum sunan shi ibnu khaybari ya sami iyalinsa da wani mutum wato dai suna lalata kenan fa qatalahu aw qatalahuma sai ya kashe shi kawai ko ya kashe su duka fa ashkala ala muawiyata wato wannan maganan duk da ijma'i ne na malamai amma kafin akwai maganganu haka ɗaiɗaiku na wasu akan wannan matsalan to amma dai malamai za a iya cewa ya kusa ya zama ijma'i sannan kuma dama ga dai nassi ya tabbatar da shi ashkala alamu ya tabna abi sufyan al-qada'u fi sai muawiya ya rasa ya zai to dama dai wannan misali ai suna zina to amma zina me ya tabbatar shi zina ba a cewa ana yin shi sai an sami tabbacin haka din to kuma tabbacin akwai yadda shari'a ta tsara tabbatarwa in ba ta wannan hanyar ba shari'a ba ta yadda ba misali mace kawai don an zo an ga ciki ya bayyana a tare da ita tana da daman ta ce a ai an mata iktisof misali tana da daman dai ta faɗa abu da yawa wanda zai iya zama uzuri gare ta sai dai malamai suka ce sai dai da sharaɗin in ta faɗa an mata iktisaf ɗin daidai lokacin da aka yi ba sai bayan an ga cikin ya bayyana ya yi girma ta ce a ah, wallahi iktisaf aka yi mata ba kuma ba dalilin da za ta iya ɓoyewa idan akwai dalili da ya sa ba zai faɗu ba a wancan lokacin tana kulle ko tana bata wajen ko makamancin wannan dai amma in dai ba dalili to sharaɗi shi ne ya zama lokacin da aka yi iktisaf ɗin ko kusa da lokacin ya zama a lokacin ne ta sanar to zai yi kuma a ah, ma aran mahaifa ta bada shi ma da sanin mutane ko ta ba da aron mahaifanta ne don wani dalili a wasu su sanya nasu cikin a cikin cikin, ta misali ko makamantan wannan to to shi ya zo ya same su sai ya kashe su su biyun duka sai wani abin yi wa abu mu'ayyatub na abu sufiyan wahalan ɗaukan mataki a kai to ya zai yi da shi akwai wanda wani ya yi ƙoƙarin rafin ɗinta ta je kara kanta ta kashe shi a aka faɗa wa amirul shi ya ce shikenan jininta jinin shi ya tafi banza ya sarayar da jinin shi a banza sai na umar ibn to to kaga wannan ita kara kanta take kuma kara kai daban kisa daban domin kara kai ana kara kai da abin da a ka'ida baya kisa ne ko Ila dutse ne kila ila wani wani kayan takalmi ne ko wani abu dai wanda yake yana da ƙarfi asali amma ba asalin shi abin kisa ba ne. Ah, fa kataba ila abi musa al-ash'ari sai rubuta ma abu musa al-ash'ari cewa ya tambaya masa ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda saboda ya san dai ya sallama shi ma a fiqh ko Allah ya kara masa yarda ana madinatul ilmi wa aliyun babuha a sai sayyidina abu sufyan abu musa al-ash'ari ya tambayi sayyidina ali Allah ya kara masa yarda sai sayyidina ali ya ce inna hadha shay'an ma huwa bi ardi ya ce kai daga jin wannan abin ka ji waliyai ko daga jin wannan abin ko nan ba wilaya ba ce ya ce daga jin wannan abin ba a ƙasana aka yi bai yi kama da abin da za a yi shi a ƙasana ba ƙasan nan nashi fa duniya guda ce ita ma Hijaz da Madina da Makka da garuruwa da dama da suke ƙarƙashinsa a wannan lokacin daular musulunci da take ƙarƙashin Sayyidina Aliyu da da Iraq da kamun san kuma Iraq ga sanan fadinta amma duka yace yace da sashin Farisa ko yace wannan baya ba a yi a ƙasa na ba wannan abin ba a cikin ƙasan da nake mulki to in za a ciro hukunce hukunce me za a cicira a cikin nan ni na ganin daga cikin abin da za a cira albarkan bawan Allah salihi wanda yake jagorantar waje zai iya zama dalilin da Allah zai hana faruwan wani abu a wannan wajen ko ba za a iya ciran wannan daga cikin abin da za a fahimta ba ko tunda inda inda ya ce ma huwa bil madinati sai ka ce ana nufin garin Madina da inda yake rayuwa shi da almajiransa ko Iraki garin Iraq da inda yake inda ya je ya zauna misali ya taba zama misali ko amma ba ce wayi ma huwa bil iraqi ko ma huwa bil madina ma huwa bi ardi yace wato ba a kasan da nake mulki bane wannan abin zai faru Ka ga dai mutane kowa yana da yadda zai fahimci wannan abin amma lallai dai akwai wilaya a wajen eh mujarradin ma ya ce ba a yin ba a ƙasar nashi kuma ya tabbata ba a yin ba wilaya ne to balle kuma a dalilin wani dalili ya sa ba ma za a yin ba ko wani dalili ya sa ba ma za a yin ba saboda albarkan wasu bayan Allah Allah subhanahu ta'ala ya hana faruwan irin wannan abin a inda suke ko ko inda suke mulki Allah ya kare masu ko da yake in ya faru din kuma baya nufin na kasa cikin wilayan bawan Allah Kar ka je kuma inda ka ga da wani bawan Allah ka ga, an yi wani abu ka ce wannan na kasa tuhuma ce cikin wilayansa Allah subhanahu wataala yana yanda ya so cikin halittansa yana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suna raye aka mai da wasu garuruwa daga cikin garuruwan wato Hijaz din Allah ya kiyaye Madina ya kiyaye Makka amma gefen su da wasu garuruwa a kusa da su suna sahabbai na raye da duk matsayinsu da makamin su amma wurin to amma kuma dama sayyidina Anas ibn Malikin ko shine ya faɗa hadisin ko ma na fadna turaba an aidina ba da dafnin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta an karna qulubana ko su da ba mamaki ah sura gaskiya akwai wilaya sosai wallahi A azamtu alayka la tukhbiranni gaskiya na rantse maka sai ka sai ka bani labari wato lallai sai ka gaya min a ina ne wannan abin ya faru wa qala lahu abu musa kataba ilayya muawiya ibn abi sufyan an as'alaka an dhalik yace gaskiya muawiya ne daga sham wannan abin kasan sham ne ba abin kasan ka bane daga kasan sham ne abin ya faru a Allah ya kare mu shine muawiya ya rubuto min a tambaye ka akai sai sai na ya ce ana abu Hassan ce a lallai ni ne baban Hassan. wato kuniyarsa cewa lallai dole ni ne ga ma'adila in abu ya gagara dole sai dai a dawo gare ni in lam ta bi arba'ata shuhada falyuta bi rummatihi in dai bai zo da shaidu hudu ba to kawai 'yan uwansa danginsa su ba da shi a kashe shi a maimakon waɗancan shi ma da ya kashe wato ‘yan an ce falyuta bi matihi da yake rumma ɗin ana nufin irin igiyan da ake jan mutum idan za a kai shi Shi ne kawat ɗin da ake cewa ake jan mutum idan za a kai shi wajen da za a ɗauki mataki za a ɗauki hukunci a kansa to wata dai kawai idan har bai zo da shaidu ba a guda huɗu. wanda yake su ne in ya zo da shaidu guda hudun ma ai kaga hukuncin ba kisa bane to amma tun da yanzu hukuncin su ya zama kisa ina nufin in ya zo da shaidu hudun ma <laughs> da nake nufi da hukunci ba kisa bane ba kisa da takobi ba an fahimta ba kisa da takobi bane kuma ba shi ne zai ɗauki matakin ba an gane to amma tun da yanzu ya tabbata hukuncin su kisa ne ramiyan to ba za a kashe shi ba shi ko saboda ya tabbata ta hanyar da shari'a ta yi umarni da a tabbatar to sai dai alƙali ya mashi ta'ziri saboda ya yi riga masallaci ya ɗauki doka a hannunsa amma babu kisa ina fatan mun gane matsalan bambancin su guda biyu ko shi wancan in bai zo da shaidu ba kaga ko da ya gansu ko ya yi musu video coverage ko ya gansu ta CCTV ko menene shari'a ba ta yadda da wannan a matsayin shaidan zina ba ina fatan mun fahimta saboda haka a shi ma sai an kashe shi amma idan ya zo da shaidu hudu wanda su ma sun gani ya kasa hakuri a je wajen alkali ya ɗauki mataki a hannun shi to yanzu kaga ba kisa a kan shi sai dai ta'ziri saboda hukuncin kisan ya hau kansu ko bai kashe su ba dama kashe su za a yi ne abin da na ali Allah ya kara masa yarda yake faɗa mana babul qada'i fil manbuz Ah, wato wannan babin yana magana akan hukuncin mutumin da iyayensa suka watsar da shi kamar dai ka ce laqit kawai amma bambancin manbuz da laqit galiban ana amfani da laqit akan jariri jaririn da aka tsinta ɗan tsintuwa shi kuma manbuz zai yi ba ma jariri ba ne. zai yi babba ne bai da hankali zai yi bawa ne zai yi mara lafiya ne sun gaji da shi suka je suka yar da shi a daji ko ba haka ba sun yi jinya sun yi jinya sun kasa sai su ɗauke shi su je siyar da shi a titi kawai ko a sami wasu masu tausayi su zo su ɗauke shi ko dai har ko ya mutu a nan a haka to kaga wannan shi ai ba za a ce mashi laqit ba duk da dai laqit ɗin ne shi ma to amma shi yawanci an fi amfani da kalmar manbuth akan shi dan haka dai manbuth ana nufin laqit galiban ya fi faruwa ga waɗanda suke suke kunyan R a kansu mace ta haihu ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba sai ta ɗauki yaron ta je ta aje shi a wani waje ko da niyan halaka shi ko ko da niyan ko wani ya tsince shi ya kula da shi wannan ɗan ana masa mu'amala irin na maraya a shari'a ina son mu gane wata matsala muhimmiya a nan wajen a ah, so da yawa idan aka ce wannan shege shege ko mara uba ko haka ake kiransa to mun tafi akan a wasu fatawa masu ƙarfi cewa irin wannan baya da gafara sai ya yi wasu abubuwa ya da wato gafaran Allah sai an bi wasu matakai Allah ba zai yafe mashi ba to amma duka waɗannan maganganu maganganu ne da waɗanda suka yi Allah ya ƙara musu yarda sun yi shi ne don tsoratar da uwar kar ta bar ɗanta ya zama haka so da idan uwa ta san in ta haifi ɗa ɗan zai zama irin wannan ga yadda zai kasance da sauransu da makamantan wannan to za ta kame ta yi iya ƙoƙari kar ta haifi ɗa sai ta halal saboda bayan ƙi na mujtama watan kyara ake cewa ko ne kyara ko mujtama ta ta yi nabz ɗin shi to shi ne manbuz ɗin ta yi nabz ɗin shi mujtama ta bayan nabz na mujtama da zai da za su yi masa to kuma ƙari akan wannan a lahira ma a bata tsoro ba zai sami rahama ba to kaga kowace uwa tana son ɗanta rahama tana son masa karɓuwa a cikin mujtama sai ya sa karta yi amma a asali shi dan shege bai da laifin komai ɗa ne kaman kowane da. ina fatan mun fahimta laifin da aka yi ba ma shi a duniya ba maganan baya wajen ba shi ba ma ya duniya aka yi laifin ya za ya Allah ya ɗaura masa laifin da aka yi baya duniya baya nan shi kuma wala taziru waziratun wizra ukhra asali ne a cikin addini ina fatan mun fahimta asali ne a cikin addini a ba a ɗaura wa wani laifin wani sai in yana da hannu ciki kamar wanda ya ilja'in wani ko wanda ya ikrahinsa ko wanda ya igra'insa ko makamantan wannan wanda duk dai malamai sun san hukunce-hukunce da da suke da ake faɗi a a cikin kowanne daga wannan kaga wannan shi yana da laifin wannan abin da ya na ilja'i ko ikrahi ko a ko igra'i amma amma in ba haka ba abin da aka yi ba shi to amma nafsiyan nafsiyan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana innal irqa dassas wannan kuma wata mas'ala ce daban bayan tsoratar da uwa to kuma al irqu dassas takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas to nafsiyan ɗan da yake irin wannan ne to ka san ta ruwan banza ya zo to bai cika zama na tsatse ba bai cika zama kin tsatse ba sannan kuma irin tarbiyyan da yake samu irin yadda yake tashi cikin al'umma yana sa galiban in aka ce galiban wannan ba nufin cewa wasu ba za su zama ba haka ba galiban yana mai da shi ya zama wato kamar ka ce shi'umi ko maraji saboda hanyar da ya zo lalatacciyar hanya ce ita aure ko da ta kafirai ce tana da kima a wajen a musulunci tana a bar girmamawa ce a cikin musulunci to a dalilin wannan shi ma wani dalili ne da galiban irin waɗannan an same su sai ka same su addini suna da watan suna da matsaloli da yawa saboda wannan irk ɗin na, fasidan mutane fajirai da da yi musu tasiri Allah ya kare mu amma dai mafi muhimmancin abu shine tsoratarwa ɗin. babin tsoratarwa ne ga iyayen kar su fada cikin irin wannan irin wannan wato wannan mas'ala muhimmiyar mas'ala ce ina na bada wata kissa ban san ko a nan ba ne. wato ba ita ba ma akan maganan wai shege ba ne wani aboki na vice chancellor ne na wata university a ƙasan india sai ke gamin cewa suna da matsala na ilhad ta yi musu yawa matasa irin in suna jami'a sai su ta irin matsalan da yanzu ma mu a nan ya fara yaduwa Da din nan sai ya ce sun rasa yadda za su yi da matsala. sai daga baya suna bincike su ga wai me yasa wannan zahirar ta yawa a jami'ansu da jami'unsu sai suka gane jami'ar musulunci ce sai suka gane kuɗin da suke amfani da shi wajen gina jami'o'in da gudanar da su ana turo musu ne daga wasu ƙasashe daga cikin irin kuɗaɗen bankunan riba kuɗaɗen da bankuna ke tara to a ƙasashen ba su cin wannan kuɗaɗen irin waɗannan bankunan na riba to riban da suke samu irin wannan kuɗin da suke warewa wanda ba su ci ɗin bankunan musulunci ne to akwai irin eh, kuɗaɗe wanda suke zuwan masu tun da yanayin transactions ɗinsu to akwai kuɗaɗe wanda yake dole mu'amala tana sa amma wannan kuɗaɗen ba su halatta ba ina zato ko ko a'a ba bankunan musulunci ba ne to waɗannan kuɗaɗen sai a tura masu kuma da shi suke ayyukan suke gudanar jami'o'i ya ce to wannan kuɗin haram ɗin da muke ilmantar da yara da shi ƙur'ani ake koya masu da hadisi da ilimin addini da sauran imamin jami'an musulunci ce amma kasancewan kuɗin da ake gudanar da jami'an haramtacce ne ya ce shi ya hana wa ɗaliban albarka sai wannan zahiran ce yawa a cikin ɗalibanmu saboda haka yan uwa duka matsalolin nan fa wallahi waɗannan abubuwan ne asalinsu za mu ga abubuwa mu rasa wai mu rasa kanshi mu rasa daga ina suka faɗo mana ni ina mamaki shekaru na basu yawan da zan rika cewa da ba haka ba amma a aikace gashi ina gani da ba haka ba ko yanzu in ka je manyan garuruwan mu kaman Kano kaman a'a kaman Zaria kaman Kano ko a ah, ai kaga asali yanayin zamantakewa da abubuwa irin waɗannan za ka ga mutane ma mutanen kirki mutanen kirki suna zaune ga gida ga gida da gidajen mutanen banza amma bai taɓa sa mutanen kirkin nan sun canza a cikin kirkinsu ko a cikin addininsu suna makotaka ma amma suna nan mutanen Allah ko amma yanzu kila an ma rarraba gidajen an kori irin waɗancan daga cikin gari an kaza amma yanzu gidajen mutanen kirkin ya koma ba aminci ko ƴaƴansu da ƴaƴan wato abubuwan da muke ji don mu gaskiya ji kawai muke mun yi nisa daga inda za mu ga waɗannan abubuwan amma muna ji kuma yawanci muna ji daga waɗanda za su gaya mana da su yake faruwa. wani babban mutum babban mutum yake faɗa min ya ce ya faɗi wani waje wajen bai kai kilomita ɗaya daga nan inda nake magana ba ya ce min idan ka je wannan wajen bayan isha'i kowace rana ya ce daga bayan magriba ya ce za in ka ga ya faɗi kansu ya ce za ka gan mu ya ce ba abin da muke yi sai neman 'ya'yan abokanmu watan 'ya'yan hausawa hausa fulani 'ya'ya ba karuwai ba 'ya'ya da aka fito da su daga jami'o'i daga gidajen iyayensu da sauransu shi yake faɗi da bakinsa kaga ba ni da manduwa sai in gaskata shi ya ce 'ya'yan abokanmu wal billah wal billah da haka ashe kaga waɗannan fitintunu ba za su rasa nasaba da irin wannan irk ɗin ba da wani irin irk ne mutum ya je ya ɓata 'ya'yan mutane sannan kuma ya tunanin 'yarsa ta zauna lafiya ya yaudari kansa ya yaudari kansa ina fatan mun fahimta ko ke kin je kin rayu cikin lalata da fasikanci da fajirci wata ma tana matar aure kamar yadda muka yi magana a satin da ya gabata bai hana ta fadawa cikin waɗannan abubuwan ba sannan kuma tana tattalin ƴaƴanta tana tunanin su alhali man zana zuliya bihi ko ko kuma a'a dukiyan na haram ne an ci haram an ciyar da iyali daga haram sannan kuma ana tunanin iyalin su albarka ta ina ita albarka tana da hanyanta tana da hanyanta kuma dole sai an biyo mata ta hanyanta الله يكرم ويجار حدثنا عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد, وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته wato wannan hadisin gane da isnadin shi daga sunayin Abi Jamila shi rajul ne min Bani Sulaimin yace ya tsinci wani laqit wani yaro da aka yar manbuz kenan wanda mazo ma'abutan shi suka yi watsi da shi a zamanin Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yadda sai ya zo da shi wajen Sayyidina Umar sai Sayyidina Umar ya ce ma hamalaka ala akhdi hadhihi nasama me kai ka daukan wannan halittan wannan abin halittan watan dai alama ce wan jariri ne kenan na sama kawai yana nufin halitta dan adam abin da yake abin halitta din amma anan dai yana nufin watan wannan abin halittan faqala wajadtuha ba'i'atan fa akhadtuha yace na same ta ne wato ita wannan abin halittan sunan na jinsi ne ya faɗa wato ba yana nufin ita mace bace Ba atan na same ta ne an wato an wofintar da ita an yarda ita sai na dauka fa qala lahu arifu sai sayyidina arif din sayyidina umar arif din mutumin wato a ka'idan shugabanni arif kamar kace ce dan majalisa wato a ka'idan shugabanni a da sukan rike wasu mutane kamar dagatai da sauransu wanda su suka san jama'a kamar a kasuwa sarkin kasuwa a tasha sarkin tasha misali ba su da tasha a ko ina dai wakilin shugaba a wannan wajen wanda in abu ya faru da wani to shi zai shaida kan wannan to shi yake ce ma'arif wanda yake shi ya san shi wannan mutumin da ya zo a shi sunayin din yake gaya wa sayyidina Umar cewa a ah, wannan mutumin kirki ne ba ba a zarginsa wato ba ba kila ko a ce ɗansa ba ne ko wani abu dai ba ba a zarginsa da zalunci ko ha'inci ko rashin gaskiya innahu rajulun salihun yace mutumin kirki ne fakala umar aka zalika sai umar yace a to haka ne yace eh sai to sai sai umar yace to in haka ne shi mutumin da yazo da yaron a an bashi dama dan wannan yaron yanzu ya zama ɗan al'umma gaba shi yasa na fara da faɗin cewa yana kula da shi yana daidai da kula da maraya wannan muna magana bayan an same shi ba kafin a haife shi ba ba kafin a yi cikinsa ba kafin a yi cikinsa shege ne da aka yi cikinsa amma da aka same shi shi kansa uwarsa uwar shege ce amma shi kansa ya cancanci kulawa a cikin al'umma kuma ana da dukkan lada na kulawa da maraya idan aka kula da shi ah, ya ce to ka je kai wala'in sagare ka ne suna kaga akwai gado ma tsakaninku kenan ko gado irin na maulan na'ama, maulan ni'ima da ake cewa ko idan an rasa sauran magada to shikenan ka zama shi ya zama maulanka ka zama maulan shi wa alaina nafaqatuhu shi kuma ɗaukan nauyin rayuwansa gaba ɗaya zai zama akan baitulmal watan gwamnati za ta ɗauki nauyin rayuwansa baitumalil musulmi a haka yanzu a nan misali shine shari'a ɗin. idan babu to ya zama waƙafi akan ya zama watan al'umma samar da waƙafi da za su rika kula da irin waɗannan yaran in an same su al'adan da muka bayya'a ta ko muka yi wofi da ita ko mu ni ban sani ba dai amma kamar ma dama bata taɓa zama cikin sakafar mu ba mu yanda na fahimta domin ba wai mu sakafar wakafi kaman bata taba zama ban sani ba ban sani ba amma kaman bata taba yin karfi a tarihin mu ba mu nan janubar sahara watan kudancin sahara irin kasashen mu na west africa da wahala kaga tsarin wakafi wato a cikin tarihin mu da ana yi ɗaiɗaiku amma ban sani ba dai yanzu dai kam yayi rauni duk da yake yanzu ku suna kokari su dawo da shi amma in ka lura zamanin magabata zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba a mawakafi ba abin da bai da wakafinsa to haka kuma zamanin nuka da suka yi ta biyo bayan wannan bai kamar yadda muke faɗi wasu kasashe yanzu in ka je kasar Masar Jami'atul Azhar da kake ji gaba ɗayanta akan wakafi take gini gaba ɗayanta to Jami'atul Azhar ba wai university ne kamar ka ce ABU ko BUK ba Jami'atul Azhar ta fi kama da ka ce ƙasa ce ta fi kama da ka ce ƙasa ce jami'a ce guda ɗaya amma ƙarƙashin ta jami'o'i kila sun kai talatin in ka raba ƙasar misira ma gaba ɗaya gaba ɗaya gonakin da ke misira gaba ɗaya kila ita take da ɗaya bisa goma duk nata ne misali su ban sani ba dai amma wato abin yana da yawa abin da take da shi Za ka zo ka ga gidaje dubbai sai mai arziki ɗaya kawai sai ya gina estate guda sai ya sai ya kawo ki jami'a ya ce ganin na bayar wakafi don ɗaliban ilimi masu karanta ilimi kaza musamman ilmoman da aka san idan ba a yi masu wakafi ba ba za su ci gaba ba su ne ilmoman addini tsantsa ko ba a karanta su don a je a sami aiki da albashi mai yawa to kuma amma darura ne cikin al'umma don haka dole a yi masu wakafin da zai kula da su idan ba a yi wakafi ba to wa zai je ya karanta waɗannan ilmoman na addini da wahala kuma suna cikin hanyoyin da za a bi wata inda za mu raya sakafar wakafi mu fahimce ta da kyau amma daga cikin dalilan da suke hana duk da yanzu alhamdulillah a ƙasar na akwai wanda suna nan sun fara ƙoƙari sun fara ƙoƙari a wajen raya wannan sakafa ya kamata duk irin yanda za mu iya karfafan su mu karfafe su duk yadda za mu ba irin wannan ayyukan goyon baya to ya wajaba yana cikin abubuwan da za su iya magance da yawa daga cikin matsalolin al'umma kamar wannan yanzu misali yara manbuzun ba ma manbuzun kawai ba marayu marayu a cikin mu da manbuzun din da waɗanda iyayensu sun riga sun gaza ko kaga duka irin waɗannan wakafi na marasu lafiya rashin lafiya wanda yake ya zama mai tsanani ba yanda za a yi da wato ba a da hali ya zama akwai wani tsari na wakafi na mara lafiya na marasu lafiya a unguwarmu a garinmu wakafi na masu neman ilimi marayu musamman wanda ba su da wanda za su kula da su da makamantan wannan to saboda haka shi wannan manbuz dai a takaice shi ma ya kamata a ce kulawa da shi daga baitu malil muslimin amma idan babu shi kenan aka sami mai kuɗi ya ce shi zai kula da shi to za a bashi inda yana da hali ko ana zaton kuma kila in ya sami tarbiyya, sami tarbiyya mai kyau a ƙarƙashinsa kuma bayan nan kila ma ya dan mashi ko ya bashi wani kaso daga cikin dukiyansa ko ya bashi kaga shi ma ya zama mutum kenan shi yasa malamai suka ce aka zo da mai kuɗi da talaka suka zo kowa ya ce yana son yaron zai ɗauke shi to to mai kuɗin za a ba ba za a ba talakan ba saboda kila talakan shi zai karɓa ne dan ta zama mashi hila ta zama mashi hanya na samun taimako ko ya rika nuna wa mutane akwai yaro a hannuna manbus ku taimaka saboda haka ya zama business yake yi da shi kenan amma shi mai kuɗi zai karɓa ne don shi da kansa ya ya ya ɗauki nauyinsa akwai dai masail da yawa karkashin sa misali ina mutumin da zai ɗauke shi zai kai shi malamai sun tafi akan idan misali a kaman Abuja ne sai ya zo ya ce zai ɗauke shi amma kuma shi in ya ɗauke shi zai koma da shi ƙauye ne to ba a yadda ba saboda dalili biyu na farko dalilin rayuwa yanayin rayuwan bariki daban da yanayin rayuwan watan maraya ba bariki ba maraya daban da yanayin rayuwan ƙauye zai je ya arraza shi ga irin kila nau'in rayuwa ko wahalan da bai saba da shi ba sannan kuma bayan nan ma tunda ga inda aka same shi ya fi kusa da yoyuwan a sami danginsa a wannan wajen ko ba haka ba wato daga baya kila a sami uwarsa ta fito ce ita ce uwarsa dan tabbata to kaga kuma ita za ta zama ita ce tafi cancanta da shi dan kila ba dole dummun bus yarda shi aka yi ba zai ya faɗi ne zai an manta da shi ne zai yi dalilai da yawa da tun da haka ne a ba a cire ran yuyuwan a san mahaifiyarsa ba. wannan shi ne daga cikin abin da ake mana yanzu mu nan amma ba laifin fa masu yi ba ne. ba su da laifi ko kaɗan don haka da nake ba da labari ba ina faɗi ne akan sun yi laifi ba ina faɗi ne akan mu mun yi laifi in ka je gidajen irin waɗannan yaran na gwamnati na gwamnati fa nake magana ba ina magana nasu da suka yi dan kansu ba na gwamnati ba na ce ba mu kula da marayu ba domin mu muna da irin tsarinmu na kula da marayu galiban in ka zo ƙasar nan yanzu a lokacin da uh, wani babban shugaban ƙasa ya zo ƙasar nan an neme ni da cewa in nemo gidajen marayu guda goma yana son ya dan bada dan wani abu gidajen kula da yara marayu kenan guda goma yana son ya dan bada wani taimako a basu kaɗan ba wani kuɗi mai yawa ba ɗan dai kawai dai nuna dai kulawa wallahi ban tuna cewa an sami goman duka ba amma an wahala matuƙa kafin a samu idan an samu ɗin amma a daidai lokacin da waɗanda ba musulmi ba a lokacin mun sami ya fi ɗari nasu su suna da shi ya fi ɗari amma na musulmi wanda zai zo ga certificate ɗinsu registration ɗinsu ga wajen aje a gani da gaske suna da shi to kuma dalilin wannan gidajen bari in fara magana da nake so idan ya fi muhimmanci in ka je gidajen yanzu ka je na nan Abuja ina san yana karu ban taɓa zuwa ba ni ma so ba ba ina cewa amma dai ina da labarin abin da ke faruwa ina zaton yana karu idan ka je idan gidan da yara hamsin yau Tsintansu su fa aka yi ka sa su a layi ka tambaye su sunan su ka tambaye su sunan su wallahi wallahi 48 Justiana da Jacob da Joseph biyu ne kila zaka sami Umar ko Abdullahi kila zaka samu sannan Umar ko Abdullahi nan ba wani musulmin da yake zuwa dan ya ga ya ake koya masu addini su Justiana da Jacob da Joseph kuwa akwai churches da suke ɗaukan nauyi a zo a kula da su a koya masu addini su tashi a matsayinsu na Kirista. To ayyukan ne ga suna. Amma dai wannan dai ba mu da uzuri akan shi shi ma. Ayyukan ne da ka zo ka faɗa sai mutane su ce to kai kai. To kuma <laughs> kai ɗin nan ba za ka rabu ɗari ba. da dai za mu sami wasu cikin yan uwa su mai da hankali a wannan janibin to wallahi janibi muhimmi ne wannan ina magana na gwamnati an ta complain kan wani wanda yake zuwa yana ɗaukan yara yana kai su gidan gidan gidan kula da yaransa a wani sashi na ƙasar nan suna sun zama kirista bi tabiatul hal da shi kirista ne coci ne ita take financing aka yi ta zagi na ce a ah, to wai ku tunaninku in ya ɗauke su ya je koya musu suratul eh, kafiruna da suratul ikhlasi da suratul nasri da quraish ya koya musu sallah da alola yanzu in kai ne ka ɗauko su ka same irin waɗannan yaran a wata jiha kamar jihar imo ko jihar ondo jiha ta yadda ta baka saboda ba mai kula da su kai liman ka ɗauke su kana ganin zaka ce su ci gaba da wani addini ba musulunci ba alhali ga hadisi ya ce ma kullu mauludin yuladu ala fitratil islami fa abawahu aw yunasiranihi aw nihi. Eh? kana ganin zaka tashe su a cikin wani addini daban a musulunci zaka tashe su ka shi ma wannan doka ya bi fa ba ina magana irin waɗannan da aika ma suna ta sace yara daga arewa suna mai da su krista ba ba su nake magana ba ina magana wanda suka bi doka cikakke suka je gwamnati ta ɗauki yaran ta basu saboda ba mai kula da yaran suna nan ban ce an da abin da gwamnatin jihohin suka yi sun dace ba sun yi daidai ba kuskure suka yi wajibin su ne a asali su su kula da waɗannan yaran ba daidai suka yi ba amma ina maganan shi wanda ya karɓan karke tunanin dama zai tashe su a cikin wani addini ba addinin sa ba shi to amma ni ba ma ina maganan wannan ba dan shi dama wannan ba magana tare da shi muna magana na gwamnati din na gwamnati din abin da yake faruwa a cikin su ka je ka bincika kuma duk yadda za ka yi sai dai ka gaji ka bari domin ba ka da tsari in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu an sami tsayayyu duk inda ka je ka sami irin waɗannan gidajen masu zuwa duba su masu kulawa da su masu ba su kula waɗanda suke tsaye a kansu saboda haka bi tabi'atil hal sai ka ji duka an samo su a Maiduguri ne da Yobe da Sokoto da Kebbi da ina ne amma sun tashi a Joseph da Jacob da sauransu saboda haka muna da aiki sosai akan wannan ayyukan suna nan ba iyaka wannan kawai daga ciki ne wanda suka tashi Umar da Abdullahi ma su kan suna bukata ƙazin fitrar su su kansu yanzu fitrar lalacewa take yi amma dai an san musulunci babban abu ne amma <laughs> satin da ya wuce muka yi magana yadda zindiƙanci ya huro wutansa a cikin al'ummar musulmi ko ga mutum yana amsa sunan musulmai amma zindiki ne watan watan abi ka ce eh, kamar ka ce arni ne kenan ko amma yana amsa sunan musulmai Allah ya kare mu a ah, don haka matsalolin suna da yawa matsalolin suna da yawa kuma waɗannan abubuwan dole sai an tafa maganan su kuma ba mu da wani mimbar ɗin da za mu maganar su sai irin wannan don haka a yi haƙuri a ah, ba wani abu ne da yake bukatan wai matsala ce sananniya buɗaɗɗiya ba wani abu ne ɓoyayye ba abu ne da yake bukatan a tashi kawai a yi aiki a yi abin da ya waje ba kuma ba a yi gaskiya ba a yi Allah ya taimake mu matsalolin suna da yawa to shi dai haka idan aka tsince shi wannan shine hukunce hukuncensa idan a garin musulmi ne wannan shine sharaɗin musulunci idan a garin musulmi aka tsince shi to dama nan musulmi ne amma idan ya zama garin da aka tsince shi zalla waɗanda ba musulmi ba ne ka ji adalci na musulunci zalla ba musulmi ba ne sai aka tsince shi to za a ɗauke shi a matsayin addinin waɗannan mutanen mai addinin waɗannan mutanen ba za a tilasta shi akan musulunci amma in ya zama garin kamar 95% ba musulmai ba ne amma akwai 5% ko 2 ko 1 musulmai to za a ɗauke shi a musulunci saboda uh, ihtimal yuyuwan ya zama daga musulmin ne ina fatan mun fahimta wannan daga cikin adalcin musulunci ga irin waɗannan yaran ala kulli halin dai a yanzu manbuzun haka aka faɗi amma manbuzun suna nan ba iyaka a da wannan su ne kaɗai manbuzun amma yanzu ga akwai yaran da an ma san iyayensu amma suna hukuncin manbuzun ko an san iyayensu suna da iyayen an san iyayensu amma iyayen sun kora su titi sun zama 'ya'yan titi su ma suna da hukuncin manbuzun muna da aiki mai girma a kansu mu ga cewa mun mun tallabi mun mun rike su mun kyautata rukon su a in na faɗa haka ba ina nufin fa almajirai masu bara ba almajirai masu bara ba kuma ina cewa a bar almajirai su bara ba ni ban yarda da ai bara ba amma ban yadda ai bara bane saboda wata ina nufin ban yadda a ɗauki wannan zahirar ta yara almajirai yara ƙanana suna bara ba amma a gani na ba laifinsu ba ne ba laifin malaminsu ba ne nan ne kawai sabani na da, sauran masu faɗa da bara ni ban da ban yadda ba a bai ba a ba yaran laifi ko a ba malaminsu laifi zai yiwu zai a halat nadira malamin ya zama mai laifi amma ainihin laifin na gwamnati ne da iyayen yara ainihin laifi mai laifi hukuma ne da iyayen yara hukuma ba ce wajibinta ba na ba wa al'umma abin da ya wajaba a basu na haƙoƙinsu na rayuwa a matsayinsu na 'yan adam 'yan ƙasa sannan iyaye ba su yi wajibinsu ba na kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu daga cikin tarbiyya abin da za su sha ba inda aka ce ka bar yaro ɗan shekara bakwai ya fita titi neman abinci ba inda aka ce haka sai dai idan ka rasa kuma duk wanda zai baka ya rasa baka da yanda zaka yi kana halin ko rashin lafiya ko ba za ka iya tashi ka nema amma wajibinka ne ka nema masa abin da zai ci tun da ka haife shi ina fatan mun fahimci wannan wannan ba ma matsalan saɓani ba ne ka ɗauki yaro ka aika wa malam ka bar malam da ɗawainiyansa su malamai tarbiyyar da suke da shi ne galiban da wahala ka kawo masu yaro ya fito daga ƙauyen da ba ga wannan bawan Allah wannan bawan Allah ina yawan bada kisa amma ban taɓa bayarwa yana zaune ba wata rana wasu almajiransa har da shi ma ina zato sun je wani gari a cikin jihar Kano a da'awa sai mutanen garin duk suka musulunta sai ya kira ni a waya ya ce min mutanen garin nan gashi mutanen ƙauye kaza kaza duk sun musulunta sai na ce to abin da za a yi a ɗauki yara na faɗi wani adadi kamar biyar ko goma daga cikin ‘ya'yansu a ɗauko mu zo mu ɗauki nauyinsu su yi karatu na addini saboda su koma don wahala ka ce ka ɗauki mutum ya je ya zauna a cikinsu washe gari sai ya kira ni ya ce ga yana an zo masu da yara talatin ko kusan talatin to yanzu me kake so in yi ko yayi a wannan yanayin mu ce a'a mu goma kaɗai za mu ɗauka a kori sauran jiya ta iyayensu suka musulunta ban san ko an fahimce ni ba sai mu ce a'a ba za mu karɓa ba to da yawa daga malamai halin da suke samun kansu kenan sai ya zama musu dole su karba. saboda sun san irin ƙauyukan da suke shiga ina nufin fa na Allah ba masu ɗauko yara su yi musu noma ba malaman na Allah su muke magana istisna'i kuma ba kan shi muke magana ba sun san irin garuruwan sun san irin ƙauyukan saboda haka sai su ta ɗauka har nauyin ya fi su kuma ba wanda zai zo ya ce ni ma ga ɗana a je a koya mashi addini kuma yana ganin halin da suke ciki na jahilci ya ce a'a ba zan je ba ba zan ɗauka ba suna kaga ashe ya kamata ya zama wajibin hukuma ne da masu hali su samar ma mutanen nan da makaranta a inda suke a sami malamin da zai karantar da su. Wajibin iyaye ne su kuma in suka ba da 'ya'yan nan nasu duk abin da ɗan zai ci su baya. Amma malaman nan fa suna ɗaukan yara su karantar da su yaran su zo su zauna a hannunsu su yi karatu su gama ba su ma san iyayen yaran ba. uba uba zai zo wajen ɗansa sai dai ya san yadda za a yi in yaron na da waya ko in ya san yadda zai yi aika yaron ya zo ya silale sa haɗa a wani waje ya ba yaron abin da ya ƙunso masa ko ya zo ya ce wa malam sannu Allah ya saka da alkhairi ba wannan tsakaninsu in yaron ya tashi ya koma ƙauyensu kila ya yi sallama da malam da makarantarsa kenan har abada kila kuma sai bayan shekara ashirin ko talatin ba su taɓa tunanin damuwansa san wane ne uban yaron me wato abin in ba kana cikinsa ba kai kana rayuwanka a waje ƴaƴanka kana lissafin kuɗin makarantansu kana biya kila kana da wasu gidajen haya da kake biyan school fees kana rayuwa cikin comfort zone ɗinka to ba za ka gane girman haɗarin ba duk abin da ake sai ga malamin wa ya ɗaura mashi Allah bai ɗaura masa ba amma da ka sami kanka irin wannan yanayin da na sami kaina ko ya sami kansa ran da mutane suka musulunta muka ce a bamu yara biyu ko uku ko biyar da za mu iya ɗaukan nauyi aka kawo mana talatin to da za ka gane menene girman challenge ɗin da ke cikin wannan to akwai waɗanda ma ba wai wai sabbin musuluncin ba ne daɗaɗɗun musuluncin ne amma ni babu satin duniya da wani ba zai faɗa min ya shiga wani gari ba su iya alola ba ba su iya sallah ba haka irin waɗannan abubuwan ba su iya wankan janaba ba ba su iya wankan haila ba kullum cikin wannan muke to ya za ka yi Allah Ubangiji ya gyara mana ta haddin na da girma gaskiya a wajibinmu ne duka mu tashi tare mu yi aiki tare wajen nemo masu magani amma idan ba za ka taimaki malami da cewa ka je makarantansa ka taimaka wa wasu adadin ɗalibai ko ka taimake shi wajen yadda zai gudanar da makarantar ko ka taimake shi wajen samar mashi da ɗan makewayi ko abincin wasu ɗalibai ko wanda samar da abincin sauransu abu ne mai wahala don yau da kullum ne gara ma dai kila skills ɗin da sauran makamantan wannan ko ka taimake shi wajen tsara makarantar da yadda zai gudanar to dan Allah ka bar shi da ladabinsa banda tsangwama banda tsangwama ita gwamnati makarantun nata ma nata ma sun mata yawa ta kasa rike su kowa ya san wannan in ka tambaya kowane jiha a nan da ya arewa ka ce makarantun da ake da su ratio ɗin makarantun da adadin yaran da ke bukata zuwa ga makarantun za ka ji tsoro za ka je unguwa ne akwai yara ƙanana a wannan unguwan kaɗai dubu ashirin misali amma ana da primary biyu ko uku wanda capacity su su ɗauki yara dubu biyu ko dubu uku to ina dubu sha takwas za su yi karatu sai fa a hannun waɗannan malaman na kyauta masu almajirai da ire-irensu wanda ba biyansu ake yi ba wai maimakon su zama abin a gode masu a ɗauke su heroes a cikin al'umma sun ɗauke wa al'umma wannan nauyin mai girma ba su bar yaran nan sun sauka titi sun zama mashaya sun zama 'yan daba sun zama fanɗararru ba a'a wai kuma su sun zama abin tsangwama cikin al'umma gwamnatin nan ba za ta iya ba ta tsara ta haihuwa ta me me za ta yi wannan ya rage nan ita gwamnati ita san policies da za ta zo da su da hanyar da za ta aiwatar amma fa wajibinta ne a ilmantar da waɗannan yara kamar yadda yake wajibin iyayen shi kuma wajibin iyaye gwamnatin ne za ta tilasta su ba ni ba saboda haka har yanzu wajibin ya koma kan gwamnati ita ce za ta tilasta iyayen ta tabbatar sun yi wajibinsu in ma kana maganar cewa iyaye ne suka bayya a yaran Zaka shi malam ba da wata manduha banda ya gaya zai iya tattalan wannan yaran ya hana su tafiya inda za su lalace. To kuma sai ya zama abin tsangwama. Allah ya taimake mu. Mun shiga cikin wasu madakhil da daban kuma an nemi a ɗanyi taliki kaɗan akan khutba ta jiya. musamman saboda wai ba a samu an ɗauka inda aka saba ɗauka live ba. Wato a takaice hudbar insha Allah ko da sati mai zuwa za mu ɗan ƙara karanta a filman buz ɗin kafin mu shiga babi na gaba. Ilhaƙul waladi bi abihi. Ko da yake babi ne mai karatu sosai da muke bukata ƙwarai a wannan zamanin saboda abubuwan da ke faruwa. Ah, ah, hadisin Abdubnu Zam'a. Wato, khutba ta yi magana akan abubuwan da za su kawo zaman lafiya ne. Me za a yi a sami zaman lafiya a ƙasa? Saboda ranar jiya ɗin ranar tunawa da sojoji ne waɗanda suka, suka rasa rayukansu a wajen kare ƙasa. To, khutbar ta mai da hankali akan me muke bukata domin samar da zaman lafiya. Daga cikin abubuwan da khutba ta ambata ta ce dole ne a samar da adalci adalci shine farkon muƙawwim farkon abu da in aka same shi ake samun zaman lafiya duk yawancin rashin zaman lafiya da kake gani dalilin shi yana faruwa daga rashin adalci idan wanda ya zalunci ya ji cewan zai yi zalunci ya tafi lafiya wanda aka zalunta ya ji cewan yanzu waɗannan a 'yan uwan namu dangin namu mahaukata da suka je daji suna ta kashe mai gaskiya da mara gaskiya suna ta suka hana al'umma zaman lafiya suna ɓata mana wai mu fulani duk da ni ba barbare ne fata rabi ne fulani suna ɓata mana suna da yawa daga cikin dalilin abin da suke yi ban san nisba ba wai fa ɗaukan fansa ne intiqam ne to kaga da a ce akwai tsararren tsari da na ɗaukan mataki a kan da adalci da duk lokacin da aka yi wa wanda aka yi ma abin da har ya kai yanzu yake ɗaukan fansan in ɗaukan fansan yake yi duk da waɗannan wanda suke yi da yawa daga masana sun ce ɓarayi ne kawai ba wani maganar ɗaukan fansa amma dai yana daga cikin dalilai to kaga da da adalci a zalunci <clears throat> wanda aka zalunta a nema masa haƙƙinsa a lokacin da aka zalunce shi da abubuwa da yawa ba za su faru kuma adalcin nan kamar yadda muke faɗi kullum ba karanci ba ne kai ma mutum adalci ba wai ka, yi wani abin, burgewa ne ba, ba sadaka ba ne adalci wajibi ne haƙƙin Allah ne a kanka ka yi adalci a kan kowa da kowa da saboda haka ta yi magana sosai akan wajabcin samun doka da bin dokan da adalci da bin doka a domin magance wannan matsalar na rashin zaman lafiya sannan abu na biyu samu. watan yafewa juna yafewa wato kullum na tuna abin da ya faru a Rwanda tsakanin kabilu biyu na tutsi da hito na ko menene sunansu hutu ina jin kunyan bayan jin daɗin abin da suka yi cewa ‘yan uwanmu ne a Afirka suka yi wannan namuzaj ɗin mafi birgewa na yafewa juna ba ba haukan da ya faru na kashe mutum miliyan ko fiye da miliyan ɗin ba yafewan a zo a haɗu a ce to yanzu abin da ya faru ya riga ya faru mu yafe wa juna mu ci gaba da rayuwa tare kuma su zama namuzaj na nunawa a duk duniya cikin yafewa juna to ai ya kamata a ce musulmi su ne kan gaba cikin wannan a balle ko musulmin da suke da namuzaj din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yawmu fati makka ko Habu fa antum tulaqa bayan duk abin da suka aikata saboda haka gaskiya abubuwan da ke faruwa a ƙasar mu yanzu ƙasar plateau din nan fitintunun da ke faruwa tsakanin ƙabilu mabambanta ya kamata masu hankali su dawo hankalinsu in dai in dai za a ci gaba da intikam sun mana bari mu rama sun mana bari mu rama in dai za a ci gaba da wannan to ba ranan da za a zaman lafiya zai sami wajen zama a wannan wajen domin duk wanda aka rama a kansa yanzu shine mazlum ko da shi ya fara tsira yana neman daman da shi ma zai ƙara samun dama ya zo ya kawo hari to me yasa ba za ku zauna lafiya ba me yasa ba za ku tsayar da wannan wawancin zubar da jinin ba to shi kuma yadda za a yi wannan shine dakatarwa Ok, an mana mun yafi kar a ƙara mu zo mu zauna mu zauna lafiya mu yadda cewa za mu zauna lafiya mu ci gaba da zama lafiya ba yafewar laɓewa na samun kafin mu sami dama mu kuma idan wani ya aikata mu zama da mu muke haɗa kai shine hilf. da ɗanmu bahaushe ya cutar da ɗansu birom da mu hausawan za a haɗa kai a ɗauki mataki a kansa ina fatan mun fahimta mu za mu ɗauke shi mu miƙa shi zuwa ga hukuma mu tsaya mu tabbatar an ɗauki mataki to daga ran da masu hankali suka dawo hankalinsu aka yi wannan za a dakatar da za a hutar da hukumar ita kanta kila ba yanzu maganar da muke na hukuma bata waffara abubuwa ba da ce maka tana can tana siyan makamai ne tana kokarin kare muku rayuwanku kila da za ta rage kashe kuɗin kila a waɗansu abubuwa ta mai da hankali akan waɗannan bukatun na al'umma abu na uku wato samarwa kowa da abinci wannan point ne mai muhimmanci point ne mai muhimmanci daga cikin wajiban hukuma duk yadda kai ka ce ba haka bane kana kana wato rudar kanka ne amma wajibin hukuma ne ta tabbatar kowane ɗan ƙasa bai kwana da yunwa ba ina fata mun fahimta balle kuma a halin da ana ma da iko ana da iko muna ganin abin da yake faruwa a ministry na humanitarian din kwanan nan ko labaran kamar tatsuniya kamar tatsuniya abin da zai ishi miliyoyin jama'a mutane biyu ko uku ko hudu su ɗauka su saka aljihu shi kenan su share baki kuma abin bakin ciki za su ƙarar da shi a aikin banza ƙila a party a sprayin kuɗi wajen fati ƙila a mashayan giya ƙila a yawace yawacen banza a iska ƙila a sayan agogo mai tsada da riga da takalmi mai tsada shi kenan kuma dubban mutane na cikin yunwa ba su da abin da za su ci kuma ka ce a zauna lafiya Allah ma Allah shi ya halicci bayi shi ya halicci bayi amma ce masu yayi falyabudu rabba hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin watan malamai akwai abin da ake ce masalikul illa a cikin ilmul usul wato me yasa Allah ya ce ai ibada menene illan umarni da ibada din wannan maslakul ima kenan menene dalilin umarni da ibada din shine saboda ku bauta inji Allah ku bauta min saboda na ciyar da ku daga yunwa na amintar da ku daga tsoro dan haka idan mutum yana cikin tsoro zaka ga ibada ta tashi fa idan ma'anantum fa aqimus amma a cikin yunwa to har shari'a mun ba da misali a khutban mutum ne ya zo ya karya azumi ya zo wa iyalinsa kaga ma karyawan ba wai yunwa ba kawai sha'awa ya zo wa iyalinsa da tsakiyar ramadana amma saboda matalauci ne na kin karawa manzon Allah sallallahu matalauci ne ba da abinci ba fa abinci ya ci ba sha'awansa ya je ya biya in ni ne da kai ba dan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi uku ba za mu yi masa ce ga talauci ga fasikanci ga jahilci misali ko wani abu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi kafara yace bai da shi ya ba shi abin kafara kafara nan fa ibada ce yace ya rasulullah wallahi duk garin nan ba wanda ya fi ni talauci yace je ka ci ma'ana an sauke maka kafaran ibada ce fa an sauke maka je ka ci saboda talaucin da kake ciki ba ka da abinci ibada ce in ka duba alqur'ani gaba ɗaya akwai abin da ake ce ma darura ad-darura shar'iyya in ka duba qur'ani gaba ɗaya duk inda aka ambaci darura ko ka ce tara cikin goma ban tuna wanda ba shi din ba ad-darura al ne ake magana faman turra ghaira bagin wala adin فلا إثم عليه إن الله غفور Fa فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم faman yudurra gaira bagin wala'adin, adin fa inna allaha ghafurur duka dauran abincin faman yudurra fi mahmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur darura fa ikrun darura din na yunwa wato akwai abinda wallahi ba ma zan iya faɗi ba Abinda shari'a ta yadda mutum yayi in ya shiga wannan yanayin na daruran yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta ai fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in duk ta rasa hanyoyi ta yi bara bata samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan darura ta yadda har yanzu ba zan faɗi fa wanda ya yawan ba amma zan gaya maka darura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe ka cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai israf ne ba ana nufin wai sai ga ka ka mutu in mutum gashi zai mutu kuma ai an gama wahala to shari'a ta yadda masa ya kwata mu mun san hadisin yaran Sayyidina Umar ko yaran yaran ɗaya daga cikin sahabbai din nan Hatib ibn Abi Balta'ata ko wanda suka saci raƙumi Sayyidina Umar ya ce a bar su su tafi su zauna lafiya yunwa ce ya kalli fuskan su ya ga yanda yunwa duk ya cinye su ya ce a bar su su tafi a kawo mai gidansu a yi mashi ta'zir kuma shi ya biya da ya bar su da yunwa har suka kai ga sata amma fa daruran tana buƙatar a yi tarifin ta kar mutum ya ɗauka kawai duk talauci shine darura don baya da kuɗi ba ba shi ake nufi ba darura darura watan ka kai halin da in baka ci ba zaka iya halaka to in ka roƙa aka hana ka kwace ka ci dan kar ka mutu wallahi inda shari'a ta kai ya wuce nan da yawa a babin darura kuma ba matsala ce ta wai wani malami ya ce ba matsala ce ta ijima'in malamai to al'umma a barta ban ce al'umma mu ta kai cikin da ruwa amma akwai wanda suka kai din akwai wanda suka kai din amma ɗaiɗaiku ne wato abin da ya an ce ɗaiɗaiku ne in ma bai samu ba misali zai ciro ganye ya jika ya ci misali kowane irin ganye ne yana kafin wancan matakin sai an rasa duk abin da za a iya ci ko ya je gona bayan gari ya ɗan ci kakkari masara ya ci kar ya ɗauko a buhu ya dai kakkarya ya gasa a wajen ya ci misali ko ga su nan da sauransu a gari ma za a ga ba mai su ya sha duk wannan shari'a ta yarda masa to amma dai abin da nake cewa yunwa yunwa barin mutane da yunwa bala'in da ke tattare da shi ba karami ba ne to balle kuma a bar su da yunwa da gangar dukanmu mun ga yadda aka rika ɓoye kayan abinci a jihohi ga mutane na cikin yunwa dukanmu mun gani ba mu ce muna goyon bayan mutane su fasa su kwashe ba amma zaluncin ta isa ta isa to matukan ana cikin irin wannan yanayin to komin makaman da zaka siya wallahi wallahi wallahi ba ƙasa ɗaya a duniya da ta bar al'ummanta a haka kuma ta zauna lafiya ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimta duk makaman da zaka siya duk jami'an tsaron da zaka samar wallahi sai an kasa samun doka ina fatan mun fahimci wannan saboda haka abinci barura ne jami'ai dole su samar wa talakawansu hanyar da za su ci tuwo ba karamci suka yi musu ba wajibinsu ne daga ciki son ƙasa son ƙasa domin yana daga cikin illanmu yanzu dukanmu nan da duk al'ummanmu mun fi son ƙabilunmu mun fi son garinmu mun fi son mun canza son ƙasanmu da son ƙabila kai ba haushe ne kawai kishin hausawa kake in wajen aiki ne za ka taimaki hausawa kai ba nufe ne kishin nufawa kake wajen aiki za ka taimaki nufawa kai ba filatani kishin filani kai ba yarbe kishin yarbawa kowa ya koma kishin kabilansa yake yi ba ƙasansa ba wannan yana daga cikin kurakurai kuma san ƙasa sashi ne na addini addini yana son a so ƙasa wafiƙatul madina a misali ne mai girma wanda manzan Allah sallallahu ya yi yayi da Yahudawa da Kirista da dukansu aka haɗu a cikin maslaha guda ɗaya ita ce ƙasa ƙasan nan ta mu ce tare saboda haka za mu taru mu kara wannan ƙasan tare za ka san ƙasa shi ma asali ne da an rasa shi cikin al'ummanmu za ka iya cewa ya zama kamar laifi ne mutum ya so ƙasan shi wasu kuma suna ganin kamar ba za a iya haɗa san addini da san ƙasa ba to kar ka manta makka tana darul kufri wa man yakhruj min baitihi darul kufri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya waiwaya ya kalle ta yace innaki la ahabbu ardillahi ilayya tana darul kufri gidan kafirci amma kori musulmai an fitar da manzan Allah sallallahu daga cikinta ko tana darul kufri wanda aka wajabta ma mutum hijira daga cikinta a lokacin amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaki la ahabbu ardillahi ilallahi wa ilayya ko ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu ko ka yan uwa san ƙasa baya karo da san addini za a so addini a so ƙasa wasiƙatul madina abin da take karantar da mu kenan wannan ba yana nufin sahabbai sun yi compromising akan san addinin su bane lokacin da suka haɗu akan kishin garin su to san ƙasa yayi matukar rauni a cikin al'ummar mu za ga mutum yana rike da babban mukami ya kai kila minista ko ya kai babban jagora a cikin al'umma amma abin da yake gaban shi kawai kabilarsa ne ko jama'an shi ya zai ya taimake su ba ruwan shi da ƙasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح alhamdulillah <clears throat> za mu bar abin da ya rage dan minti biyar shida bakwai don tambayoyi na'am malam mahdi makaramaka Allah ina da tambaya guda biyu ta farko ita ce kamar game da a cikin karatu da aka yi na ji ka ɗan yi magana kan maganar mahaifa aron mahaifa to a tarihin musulunci akwai wani abu da ya taɓa faruwa kamar haka na aron mahaifa ko kuma in ya kasance hakan tana faruwa mai sa a musulunci a yanzu. Ah, wato yana tambaya akan na dan yi ishara akan aran mahaifa yace ya fara ya taɓa faruwa a tarihin musulunci. A ah, to ai kaga ci gaban likitanci a baya bai kai matsayin da za a iya aran mahaifa ba wannan yana cikin nawazil yana cikin sababbin abubuwa da suka faru wanda bayan faruwan su ne saboda ci gaban zamani za a nema musu hukunci. Ah, malamai sun yi ta saɓani a kai. amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa bai halatta a ɗauki ruwan namiji da na mata a talƙihinsu a saka a cikin ajinabiyarsu ba watan wanda ba halattacciya gare shi ba ba ba gare shi ba musamman tun da na ga namijin ake magana wanda malamai suka tafi akan halaccinsa mafi yawa shine ya zama matan da za a saka a cikin ta ta zama halattacciya kamar shi yana da mata biyu sai a ɗauki ruwansa a haɗa da ƙwayoyin halittanta a saka a cikin ɗaya matar tasa to kaga wannan halattacciyarsa ce da haka shari'a ta yarda ruwan shi ya zauna a jikinta to ko da ko ba halattacciyar tasa ba wasu malamai sun tafi akan cewa za a iya yi kamar mahaifiyarta ita kanta haka da makamanci wannan shi kuma wannan a matsalan haramci ne da sauransu to amma dai kauli mafi rinjaye shine wannan wanda take halattacciya gare shi wasu ba su bambanta aran mahaifa da shayarwa ba suna ɗaura shi a duk hukunce hukuncen shayarwa wace ce uwa wace ce uwa wacce aka saka ma kwan a cikinta ta haifa ko ko wacce aka ɗauki kwan halittanta da yawan malamai suna tafiya akan wanda aka saka ta haifa amma ni ban tafiya tare da wannan fahimta saboda in ummahatuhum illa la'i waladnahum wannan mas'ala ce mai zurfi ita ma a tahlilin ta usulan wa fiqhan wa nahwan ko ce wa eto eh wa nahwan to amma ni a gani na na mai kwayoyin halittar ne ita kuma wacce ta haifa tana da hukuncin mai shayarwa cikakke hmm. da ka sani hukumin raba'a saboda haka hiya muharramatun wa abna'uha wa zawuha muharramuna bin raba'ati. kaman yanda taharimin rada'a yake ni fahimta ta kenan duk da wannan shine fahimtar minority ah, so a takaice dai wannan da masaloli da yawa amma dai a takaice abin da zan iya faɗi kenan a kai ah, game da wannan da haka dai zan iya cewa a babin lalura babu laifi a yi amma sai a lura da wacce take ba haramtacciya ga wannan matan ba don kada a saka ruwan shi a cikin cikin da ba duk da ba zina ba ne, amma akwai shubuhan zina a ciki wallahu alam na'am tambaya magana ta bi ita ce kamar hukunci na kada'i kamar na surrogacy ake cewa ko menene sunan abin irin kamar ah, hukunci wanda aka zo kamar wanda ya zo ya kama matarsa da wani suna wani abu aka ji lalle hukunci kamar na idan CCTV kyamara saboda ana samun lokaci na ci gaba akwai wannan kyamara to wannan hukuncin ala misali idan akan wannan abin ne na badala shi daban yake da sauran hukuncen wata ko sata a kama mutum a CCTV kyamara yana sata za a masa hukuncin yayi sata saboda wannan shaidar ko kuma za a yi mashi hukuncin sata mana musamman inda ƙara'in gaba ɗaya kuma hirzi ne ya shiga ya sata kuma CCTV ya kama shi shi sata ba a sa sharuɗan shaidu hudu ba na'am amma shi wannan shi kawai ƙara'in ne na cewa gashi an ga abin a hannunsa ko kaza ko an ga shigansa ko makamancin wannan amma shi zina wato ina son mu gane zina fa zinan ya faru daban zinan shari'a ta yadda an yi daban ban san ko an gane ba zinan an yi daban shari'a ta yadda da yin daban a zai yiwu a yi shari'a ta yadda zin an yi zai yiwu a yi shari'a ba ta yadda an yi ba ta kauda hukunci amma baya nufin kuma wanda aka yin ba laifin laifin yana nan cikakke ya ma fi na wanda aka yi hukunci. zinan da aka yi shari'a ba ta karɓe shi ba a matsayin zina ya fi laifi akan wanda aka yi shari'a ta karɓe shi a matsayin zina so da shi akalla wannan an yi masu kafarar laifinsu shari'a ta ɗauki hukunci amma wancan shi ba a yi kafara ba saboda haka sai abin da Allah ya yi kuma amma shi wannan shi ne irin na alghamidiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yi tuban da da za a raba wa dukkan halitta da zai ishe su ka fahimta so da haka in an ce shari'a bata karba baya nufin addini kuma ba laifi a addinance ya ma fi laifi amma shari'a bata karɓa ba shari'a bata karɓa ba ina fatan an gane da haka duka kwanan nan wani wani makusanci na an je yana so ya kai 'ya'yansa turai zai tafi da su inda yake zaune to a ƙa'idan ƙasan ba Najeriya ba ce sai an je an yi blood test an san an san DNA ɗinsu don a tabbatar 'ya'yan shi ne wanda ya fi so cikin 'ya'yan sai dna ya nuna ba ɗansa ba ne wanda ya fi so ya kulawa ni ya fara faɗawa na ce to kar ya faɗawa kowa ya ci gaba da wannan kulan da son da ƙaunan kuma ya san yadda zai yi ya kai wannan wanda ya fi so ɗin ba ni dai ban sani ba amma na hana shi ya faɗa wa uwar yaran da yake ma ba su tare to to saboda haka shari'a ta ba shi ɗan shari'a ta ba shi ne abin da nake so in ce a shari'ance ɗansa ne inda alwaladu lil firash shine abin da mu karanta babi mai zuwa a muwatta Allah ya taimake mu assalamu alaikum saboda shari'a ba ta son ƴaƴa su ta yawa a titi a matsayin su na shegu tana son a sami wanda zai ihtidanin su ya rike su saboda haka komin kankantar shubuha sai ta karbe su da kuma ka san tudrawul hududu bi shubuhat ka'ida ce shi kuma CCTV kyamara shubuha ne so shubuha ne mana saboda zai iya zama kyamarar photoshop ne zai iya zama abubuwa da yawa dai da haka shubuha ne shi kyamara shi kuma shubuha komin kankantanta ana kore mun karanta hadisin a sahabin manzan Allah sallallahu alaihi ko na'am akramakallah to ka gani ka gani artificial intelligence yanzu na gane Salamu assalamu alaikum na'am maulana kamar game da maganar ah, gidan marayu da kai na'am so misali irin masu zuwa su je su ɗauko maraya domin su zo su mai da shi kamar ɗansu su Allah bai ba su haihuwa ba. Su sai marayan. A'a su ɗauko shi daga gidan marayu. A'a tabanni wannan shari'a ba ta yadda ba su ba shi duk kula amma kar su mai da shi hukuncin ɗa. To. kada ba shi hukuncin ɗa amma a kula da shi kamar yadda ake kulawa da 'ya'ya in an so ma dukiyanka ma in ka so ka ce rabi duk ka ba shi ba ma na ba gado tsakanin su ba gado da wannan ai ba boyen abu bane ba gado amma in ka so zaka iya barin mashi duk dukiyanka ma duka ma ma rabi ba in kuma wasiya ne to sulusi amma a rayuwanka in ka ba shi duka wannan naka ne ai sai yadda ka so ka yi da shi an fahimta amma ba gado ba ina nufin kai masa wasiya wasiya ba a wasiya da fiye da sulusi